yanzu dare ne na asabar goma ga watan jimadar akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha takwas ga watan march shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na arba'in da bakwai daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikmatun minat tarih ma bayna wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maqtal al-husayn radiyallahu anhu sanata ihda wa 60 hijriya wallafan usman bin muhammad al-khamis Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan uwa ba manta ba har yanzu muna tattauna a hammul ahadas fi khilafati umar bin al-khattab radiyallahu anhu abubuwa waɗanda suke mafiya mahimmanci ina son ku fahimci a cikin wannan babi mala ya kawo 'yan takaitattun abubuwa matuka amma tun a shimfida da sharan fage ya gaya maka zai haka ya ce za a kawo a hammul ahadas akwai abubuwa masu mahimmanci mahimmanci mahimmanci misali guda dubu to a cikin dubun nan sai a dubi kamar guda ɗari mafiya mahimmanci abinda muke son mu ce anan nan shine casa'in ɗin da suka saura ba su da mahimmanci ne suna da shi amma su wanne ne mafiya mahimmanci hmm? su ne wannan guda ɗarin da aka ware a cikin ɗarin ma idan aka ce a waren mafiya mahimmanci sai ka ga bai wuce a waro talatin ba ma cikin goma ma da suke yan kan mafiya mahimmancin da aka ware mafi mahimmancin cikinsu ya nuna cewa su ba su da mahimmancin ne suna da shi ranar saboda littafin sunan shi hikiba wani ɗan bangare wani ɗan yanki wani ɗan gutsurwa ɗan ɓalgatowa haka daga cikin tarihin da ya faru tun daga bayan rasuwan annabi zuwa kashe sayyidina hussain. to shi ne kaɗai abin da za a ɗan tattauna mana daga cin abubuwa masu matuƙan mahimmanci akwai fatuhu baitul makadisi cin baitul makadisi da yaki so da dama ɗan adam idan ba a mai bayanin abu ba sai kaga bai san mahimmancin shi ba shi sa masu iya magana suke cewa al a duwu ma jihila shi ɗan adam so da dama sai ka ga yana ta ƙin abu ba abin da ya sa shikin wannan abin saboda kaɗai ya jahilci abin ne inda ya san abin sanin da ya kamace shi da ya san shi ba zai taba kin wannan abin ba kun gano wannan mafi yawancin mu mun gafala ko kuma ma ba mu sani ba dangane da abin da ya shafi hakikan mahimmancin baitul maqdis baitul maqdis yana da matukar mahimmanci jama'a ba ma mahimmancin baccin wajen da yake yana da mahimmanci domin ƙorani ya ba da labarin za a ci yakin za a ci eh, menene wannan garin so ɗaya so biyu a cikin sotul isra'i an gane saboda mahimmancin wajen to wasu malamai suka bayani akan cewa cin baitul maqdis da yaƙi a wannan lokacin zai faru ne a bayan sayyidina umar wasu ka ce a ai baitul makadisi tun a zamanin annabi yana hannun kafirai ne annabi da ya je sallah har aka yi duk abin da aka yi aka dawo masallacin na hannunsu har annabi ya koma ga allah masallacin na hannunsu a zamanin sayyidina umar an anshi masallacin to malamai suka ce wannan an san masallacin da aka yi zamanin sayyidina umar bai daga cikin ishara wanda allah madaukin sarki ya yi ya ce za ci masallacin da yaƙi so biyu domin za mu ji ai lokacin da umar ya je shi ba yaƙi yi ba sun miƙa wuya ne aka yi sulhu aka ci wajen da yaƙi suka biya jiziya aka tashi kawai amma salahuddin al'ayyubi shi ne wanda ya ci masallacin da yaƙi shi ne ishara na farko da allah yake ishara na biyu da za a ci masallacin da yaƙi kuma a bude shi shi ne lokacin da mahadi zai ci masallacin da yaƙi an gane haka wasu malamai suka faɗi wasu malamai suka ce a'a ai su waɗannan kiristoci waɗanda suke rike da masallacin baitul maqdis a zamanin sayyidina umar da yaƙi ya kace su domin an yi yaƙi da su a yarmouk an yi a jinadin duk waɗannan yaƙi-yaƙin ai suke tallabe suke rike su ne makalatan da ya tare baitul maqdis a hannun waɗancan kafirai na romawa to an ci uwar gayya da yaƙi waɗancan tsoro suka ci, wancan yaƙin da aka yi a jinadin da kuma yarmouk waɗannan yaƙi-yaƙin ne allah maɗaukin sarki ke ishara da cewa za a ci su da yaƙi muddin sun sauka a kan saiti kuma an ci su da yaƙi cin masallacin da yaƙi na biyu shine wanda za a yi wanda salahuddin al'ayyubi ya yi yanzu masallacin ya koma hannun ya koma hannun yahudu kun gano wannan da kyau ku. domin a lokacin da umar ya anshi masallacin yana hannun kirista a sanda salahuddin al-ayyubi ya anshi masallacin yana hannun kirista sai suka ce da an san da umar yi ma masallacin da an san da salahuddin al-ayyubi yi ma masallacin da ana hada sa karba ɗaya ne karban da mahadi zai zo yayi a hannun yahudu shine karba na biyu kuna gane wannan da kyau ku wannan fa malamai duk suna ta kokari ne su hada su daidaita yanda ayoyin za su daidai da waƙawul amr din an fahimci wannan da kyau ku to amma abin da fahimta na ya fi karkata zuwa gare shi a zamanin sayyidina umar ba a yi fada a cikin garin baitul maqdis ba amma a zamanin salahuddin al-ayyubi an yi a zamanin da mahadi zai anshi masallacin a hannun yahudu za a yaƙi har a masallacin in kullum da fahimtar da ke cewa wancan sulhu na sayyidina umar shi an karanta shi a cikin littattafai ne waɗanda suka gabata cewa umar zai anshi masallacin kuma ya zo ya karba amma wancan kuma za a kwata ne kuna fahimtar wannan ansa da kwata akwai bambanci mun gano wannan da kyau ko to za mu tattauna waɗannan inda lokaci ma za mu gayyato waɗannan ayoyi da suka zo a cikin sotul isra'i don mu tattauna ku ji yadda al'amarin yake za mu kai lokacin da gaskiyan al'amari sai mun kai ga mun ɗauko tukullumar abin da ya faru a lokacin da salahuddin al'ayyubi ya wannan yakin makaranta domin yahudawa sun tsara yakin har ma sun yi shi a fim ana yadawa a duniya akwai abubuwa da suke kokarin kiyayewa da yawa na gaskiya amma ina gaya muku mafi yawanci ba gaskiya suka faɗi ba sai an karanta muku yadda yakin yake a musulunci yadda salahuddin al'ayyubi ya kiyaye alfarman bil'adama za ka yi mamaki wanda ba ta yadda za a yi a yau a ce kana da dama akan wani ka iya yin mai irin waɗannan alfarman bayan shi a baya bai maka irin wannan alfarman ba an fahimci wannan idan kun fahimci wannan abubuwa da dama wasu kunan sai su ga abu ya taso sai in ce a bari sai su raka ganin a'a waɗannan sun mana ba daidai ba ya za a ce kuma mun samu dama yau a kansu in ce a bari ina karanta abin da ya gabata ga musulmin farko ne da suka bari ba su yi nasara ba don mu ba za mu bari ba don mu ma mai nasara nasara na tafi amma gajen haƙuri ke damu baitul maqdis waje ne mai matukan muhimmancin gaske kun gano wannan za mu zo mu faɗin muhimmancin wajen mun fara tattauna karatun da ya gabata da aka ɗauko annabi daga makka za a tafi da shi sama sai da aka je baitul maqdis me ya hana kawai daga ɗakin shi da aka buɗe rufin sama kawai a wuce sama ko ba hanyar zuwa sama ne a wajen amma sai da aka je masallacin a nan ya ɗaura dabban shi mun karanta wannan sai wuce sama kuma daidai sallan asuba ya dawo aka taro mai annabawa ya masa sallah da ya masa sallah sannan ya masa tambayin da zai masa ya wuce gida wajen na da mahimmanci shi za ke ganin kafirai suna ba wajen tsaro suna ba shi kariya suna kashe makudan dukiya tagugun dukiya domin wajen ya zama a hannunsu duk wannan yaƙi-yaƙin da suka haddasa a gabas tsakiya sun haddasa wannan yaƙin ne domin baitul maqdis ya ci gaba da tabbata a hannunsu so duk wata ƙasa mai ƙarfin soja duk wata ƙasa mai yawan jama'a duk wata ƙasa mai kishin musulunci yau ba sa zaune kalau ko da ko ƙasa ne wacce take takama take tunƙahu da kishin larabci kaɗai da larabawa sun hana ta zaman lafiya an fahimci wannan da kyau ko yanzu wannan yaƙi-yaƙin da saudiya ke jagoranta ku ku rubuta za ku ce na gaya muku so ake a hada saudiya da ƙasashen musulmi fada yaƙi na makami saboda ba zai taɓa yiwuwa a ce ga isra'ila ko ingila ko amerika ko ɗaya daga cikin kasashen arna sun ɗauko makamai suna yaƙin saudiya ba to za a yaƙin duniya na ƙarshe ku gano wannan don duk inda musulmi yake zai ce ba zai ba kuma zai tasu kun gano wannan to ba za su yi da wannan to amma za a iya haɗa musulmi da musulmi fada ko dai a haɗa iran da su saudiya fada ko kuma a haɗa saudiya da waɗannan ƙungiyoyin da ake ce wai masu keshin addini a ba su makamai a shirya su a kintsa su su kwaci ƙasa da za su mamaye wannan ƙasar su ce sai a cinna ma saudiya su kamar yadda a yau aka cinna ma kasan siriya su jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku wajibi ne kanmu ya waye wajibi ne tunaninmu ya zama yana da faɗi wajibi ne mu faɗaɗa zuciyarmu wajen gamsuwa da gano irin waɗannan abubuwa tun kafin a mamaye mu a mana cikin da ba uba al'umman annabi kuna fahimtar wannan allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to a cikin littafin albidayat wan nihaya mala yake cewa anna aba ubaida lamma faraga min dimashq kataba ila ahli iliya yad'uhum ila allah wa ila islam abu ubaida ta ibn al-jarrah ya zama kwamandan yaki a bayan da sayyidina umar ya tsige khalid ibn al-walid a bayan rasuwan sayyidina abubakar na siddiq kuma khalid ya miƙa jagoranci gaba ɗaya ba tare da ya ɗaga kara ba mun gani akwai tsari shugaba in yi anza sunan shi na shugaba kowa na shi ne shugaba bai ɓangare ba a rikici da shugaba da talakan shi lokacin da sai na umar ya tsige khalid bai sanar a madina ya cire khalid ba ballantana ya zama cin fuska ko cin mutunci ga khalid takarda ya rubuta mai kuma shi aka kai matakaddan kai tsaye da ya miƙe shi ya jawabin an cire shi an sa wani kuma ya mai mubaya aka ci gaba idan da umar zuwa ya tara jama'a ya faɗi laifuffuka na gaskiya ma laifuffukan misali akan khalid ibn walid ya ce ya tuɓe shi wane ya sa in ba ya sa ba shaidan sai ya shigo ciki sai ce mu khalid to kaga an ci fuskanka an ci mutuncinka to aikin allan dole ne sai an ya karkashin shi umar din sai ja na shi zugan sai sai za su je sai nasu aikin allah kuna fahimtar wannan da kyau daga nan sai a samu matsala <clears throat> amma da yake abubakar dattijo ne ya san umar dattijo ne ya san abin da ya kamata sai abu a bisa tsari da yake khalid aikin Allah suke su kuma su ma sai suka tafi da abu a bisa tsari to yanzu su duka sun zama kananan kwamandoji yanzu abu da ta ibn al-jarra ne kwamandan kwamandoji dawa ne ne khalid ne yau an ci da shi sai zama kasan wance yake an san doka to ina son ku sani duk sanda kuke tafiya ku ya to kuna tafiya kuna kallon dama kuna kallon hagu kuna hasashen abin da ke bayanku kuna tsinkayen abin da ke gabanku in ba haka ba makiyanku sai su yi nasara a kanku Ya zama wannan da shi ne shugaba shi ke rike da stiyarin aka cire shi aka sa na ƙasa da shi ko masu sama da shi an yi laifi ba wani laifi ballantana ma kai fa ba a sa ka ba kana hasashen cewa zai yiwu a sa ka ne sai aka ɗauko wani sai aka ɗaga matsayin shi ya koma sama sai kana tsammanin to ai kai bai kamata a yi maka haka ba kai kamata ka zama shugaba au dama kana harkan dan ka zama shugaba ne to Allah madaukin sarki gari da ya nuna mana haka yake sai a hana ka dan annabi ya ce bai ba wanda ya nuna yana so ko wanda ya roka sau in wanda ya ce yana so ka bashi ko to kun shiga uku in wanda ya roka ka bashi ko to kun shiga uku za mu wannan a gaba kuma bayani na tafi Allah ya taimake mu to bayan da ya ƙara yaƙi a Dimashq shine yaƙin Ajnadin kataba ila ahli Eliya sai rubuta wa mutanen Baitul Maqdis wasiqa yad'uhum ila ilallahi wa ila islam yana kiran su akan su zo su bi Allah sannan su shiga addinin musulunci waɗannan fa ne waɗanda ba musulunci suke ba zagin Allah suke kullum amma an aika masu da wasiƙan lalama ni ban fahimci inda musulmi ba za ka ce yi addini ko ya bi ka sai ka da ke shi ko sai ka zage shi ko ka yi mai karya ko ka ci mutuncin shi ba inda wannan yake kai kama da musulunci an fahimci wannan da kyau jama'ar annabi ya aika masu da wasiƙa ne kar ku manta misali a ce kai ne za ka zo da sojoji ila misalin nan kowa ya gane ka zo da sojoji masu ƙarfi da ka zo afirka za ka yaƙi a afirka sojojinka suka ci najeriya da yaƙi allah ya kiyaye suka ci south africa da yaƙi suka ci misir da yaƙi suka ci algeria da yaƙi suka ci sudan da yaƙi ku gane don allah sauran ƙasashen da suka rage za su mika wuya ko ba su mika ba sai suka tafi mali suka ce kai mutanen mali ko zo muna da magana da ku za su zo <clears throat> a a tsakaninku da allah za zo ko ba zo ba sojojin da suka iya cin waɗannan ƙasashe da yaƙi kai ko ba nan ba duk sojojin da suka iya cin najeriya da yaƙi suka ci ghana suka ci kamaru da yaƙi billahi lazi la ilaha illa kaga benin republic kaga nijar ko ba aika masu ba sai sun bi kun fahimci wannan da kyau ku na gaya mu gaskiya misali a duniya ne a ce sojojin da suka iya cin amerika da yaƙi suka ci ingila da yaƙi suka ci faransa da yaƙi suka ci rasha da yaƙi suka ci china da yaƙi suka ci japan da yaƙi suka ci koriya da yaƙi duka sauran duniya za su bi kuna fahimtar wannan to wannan abin an faci rum da yaƙi an ci farasa da yaƙi su ne masu ƙarfin duniya yanzu an ci maka da yaƙi magana ya ƙare duk inda aka aika masu da wasiƙa sai sun bi amma ba aika masu an ce mu ne 'yan balbalin bala'in nan don kaza-kazan iyayenku ku zo akwai wanda ya masa haka ba wanda yi ana kiransa su zo su bi allah su musulunta in sun ƙi to ba dole a musulunci au yabziluna jizyata ko su ba da jizya au me yu'azzinu me bil ana sanar da su me su shirya yaki ba wata wata kawai ana sanar da su inda ba ku ba mu jizya ba ba za ku musulunta ba to kawai shi kenan kawai a share fage a ci gaba da me cakusawa ana kare kawai iyaka abin da ya aika musu kenan nassu kitabi abi ubaida ila ahli iliya'a to ga kofin wasiƙan mun samu wafihi bismillahir rahmanir rahim dama ka mai gidan shi yake fara min abi ubaida ibn al-jarrah an kai ne don ka kamba wasiƙan sai ka ce wasiƙa daga amirul mu'mini umar bin al-khattab ƙarya kake A daga wajen shi ba daga wajen ka ne kun gano wannan yanzu shi ne komanda wasiƙa daga ni abu ta ibn al-jarrah ila a hali Eliya zuwa ga malaman ko su kaniha da mazauna garin kun sa abin da yasa an ci gwamnatinsu da yaƙi. a yana a yana a yarmouk an ci gwamnatinsu da yaƙi a yana a ajinadin ba su da sauran magana to yanzu garin su ya koma hannun batarika su waɗannan manya-manyan fada-fada suke da bakin fada a ji a garin kun gano wannan me yasa ake sa abi su tallalama a hankali bayan an cinye sojojinsu da yaƙi saboda fada ma waɗanda suka ce suna addini da fada hadari ne kuna fahimtar wannan da kyau ku duk da cewa an san sun gurɓata addinin amma suna taka tsantsan wanda bai sabon da yake bashi zai ci aji a gesa su arnan banza kai abin ba zafin kai ba ne abin ilimi ne abin nazari ne abin hangen nesa ne sau da sun koya daga manzan Allah yau ba annabi ne zai aika da wasu wa'azi kasan sham ya ce ku sani karin malamai ba ne farkon abin da za ku fara kiransu kaza kaza kaza kun gano wannan da kyau ko ai annabi ya san sun canza maganan Allah ai ai ya san ba kan addinin kware suke ba amma da zai tura sai ya ce ku sani malamai ne ko kana kin mutum ko karka yadda ka kulle zuciyanka da kiyayya kot dole ne mu rika saitin kan macin wannan abin da muke karanta la kana fi qasasihim ibratun li ulil albab Allah ya sa mu dace ya ce fa'ina na da okun ila shahadata Allah ilaha illallah mu muna kiran ku ku zo ku shaida babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah fa'in abaitun rula na bi a ta'il jiziya. to shi kenan idan kun ƙi ba za ku musulunta ba to ku tabbatar mana bi ta'il jiziya cewa za ku ba mu jiziya kawai ku gano wannan da kyau ku ɗige-ɗigen da ku ga an yi akwai maganganu da yawa ne an dan takaita ne kawai khashyatul itala wa in abaitum idan kuka ce jiziyan ma dai ba za ku bayar ba sirtum sirtu ilaykum biqaumin to ni abu ubaida zan darka ko ku da wasu mutane hum ashaddu hubban lil maut minkum lil hayati wal al khamri zan zo muku da wasu sojoji waɗanda yanda suke matsanancin son su mutu to ya fi yadda kuke son ko ku rayu ku sha giya wa akalul khinzir cin naman alade uli ba'asin shadid sun mala arjo ankum insha Allah abu ubaida ya ce wallahi ba zan dawo in bakku ba hatta aqtul maqatilatikum duk wani soja daga cikin ku wanda yake iya karsashin fada ce wallahi sai na kashe shi wa asbi zararikum sannan duk matanku da ya'yanku kama sa matsayin bursunonin yaƙi Allah ya sanye muku haka aka aika masu da wasiƙa yanzu makaddara Allah ya kiyaye mu ne muke cikin iliya a baitul Makadisi sai aka aiko mana da wasiƙa irin wannan gashi manya-manyan ƙasashe da dauloli an cinye su da yaƙi mu kuma an ce mai saranda mu zauna lafiya ko mu ji jiki mu tabbas jikin nan fa ana dab da za a ji shi to yanzu za mu bar 'yan zafin kan jikinmu ne su koma suna fuffakan ƙarya suna harba kafa, suna abubuwa suna hayaniya ko ku za mu zaɓi mazuwa hankalinmu eh mu ce siya abin da ya kamata to bar ku ji sun zaɓi mazuwa hankali da ilimi da hangen nesa inda matasa ne yau ai irin abin da ya faru da wancan sarauniyar da annabi yusuf annabi suleiman ya aika musika irin abin da suka yi tuma za su yi na hannu mai olokowa mu masu ƙarfi ne mu masu yaƙi ne mu masu kaza ne mu masu kafa ne malaman tafsiri suka ce sanda su gama cika baki sai da ce to duk kuna da ƙarfin nan muna zaune da ko anan aka jefo wasiƙan nan kun ga wanda ya kawo wasiƙan nan da nan sai kuma wanda ce to kuma fa ai kai ka faɗi maganar ko a kai ka faɗa mana sai aka ce na faɗa bayan kai ka ga magana yanzu ce a ah. sai su koma jifan maganar cikinsu ya mutu an ga sarauniya zai mata barazana to dai ke tana da hankali da tunani da hangen nesa sai ta ce mai fa inni mursilatun ilaihim bi hadiyati idan mutum ya nemi ya hutse maka ko a matsayin ka na shugaba diyan yanda zaka bi ka rike shi ka dafe shi zama naka kai sai in ya ne kungane sai in ya iya yiwu ko kuma zaman shi zai iya zane maku kansa in ba ka ba zai yiwu ba ko da kyauta ko da menene wanda kake gani zai zama maka matsala kamar da shi naka ta ce kyauta za ta aika mashi fanaziratun bima ji'ul mursaluna muga 'yan saƙon da me za su dawo da shi yan sako ne aka samu kwararrun sojoji yan leƙen asiri yan kundin bala aka ba su buhunan zinari sakai a matsayin toshiyan baki ga annabi suleiman ku gane yadda kaga yin sun je cin da sojoji ne ƙwararru ne masu leƙen asiri intelligent ne na soja za su kalli ƙarfin sojan da yanayin garin da yanayin fadan sannan za su ga kwaɗayin shi ba a sa jagora sai wanda yake da hangen nesa daga rasan da kuka sa dankali ko to shi ke kun samu matsala Allah sai dai dandakwalo an samu matsala sai je sha giyan shi kawai ta bacci wato na ruwan shi ko kun gane to shi nan ana zuwa annabi suleiman ya ce a tamiduni ni bi malin a ni za ku yaudara da kuɗi kasan malaman tarihi sun iya bada labari suka ce sanda huda huda ya je gaya mai ga abin da za a yi nan da ne ya sa aljinu suka ƙawata garin gaba ɗaya da hanyar da za su biyo da zinari da azurfa da lu'ulu'u da zabar jadi da duk wani kayan kwandigi mai tsada sai wallahi ku sani zan zo masa da rundunan da la bala biha wallahi ba za su iya ba a gefe ga wasu aljanu an ɗore suna harjaji to shi ne da sau koma sun gaya mata keke shiga yanki shi da aljanu ma yake fara duk gasu na mangansu an daɗaure su ana zane su to shi ne ce a to mu je mu musulunta shi ne shi kuma annabi suleiman zai nuna mata ƙarfin mulki shi ne ce ayyukum ya atini bi arsha ha qabla an ya atuni muslimin shine kowa wannan bajintan shi kuma ana ifritin minal jini ya ce kan ana atika bi kabla an taqo min maqami ina ya tsawo qala inda ho minal minal kitabi kaji da harkan da ba bi malamai ba ba aiki mai ba abin da ka gasa daune ya nasara ko Abubakar gumi ne na hannun daman shi duk inda ya gasa gumi ce ba daidai ba ne ga daidai ne shi ma annabi Suleiman duk da annabin Allah ne malamai na kewaye da shi shi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falan ma ra'ahu me mustaqirran indahu bai alfahari <clears throat> ai da garin da aka ba mutum jagoranci ko mai na cika baki ko yan adawon shi sai murna dan sai Allah ya karya shi Ku gano wannan wallahi sai Allah ya karya shi kana tinkahu kana cika baki inna ma utituhu ala ilmin indi to jiki magayi kun gano wannan da ke kwarewa na ne cancan awa oh. sai ka gane allah ya maka haka ne liyabaluwa ne a ashkuru am akfu zan gode ko zan budulci. kaza kaza har zuwa ƙarshe kai mu jingina wannan ba shi muke yi ba farake ba ilaihin fi junudihi ya yi kado sigan bakwanci ya yi kawai yana jira a kawo ansa ba sai ɗibu sojoji wasu ta khalafa ala dimashq sa'ad bin zaidin sa'idu bin zaidin ya tashi barin garin sai bar sa'idu dan zaidu a cikin kunan waje akwai wanda ya san darajar sa'idu dan zaidu guda ɗaya gaya mana eh? eh yana daga cikin mutum goma 'yan aljanna ku gani yana daga cikin mutum goma 'yan aljanna a ƙarshen ba nan zan gaya muku ku da kyau me yasa umar ya matsa a cire khalid a sa abu ubaida me yasa sa abu sufiyan da suka zo za su tafi jihadi ya ce ma abubakar kar ya bar su su je ai za mu tattauna wannan za ku zo ku ji umar da ya tashi zai baggari waye bari eh sannan sanda kashe sayyidina umar suwa ya sa 'yan kwamitin zaben shugaba sannan me sa aka ta samun fitina da rigima a musulunci wannan rigima da fitina a musulunci ya faru bayan mutuwan suwaye kuma rasa suwaye ina son duk ku hankalinku yanzu waɗannan tamboyi ne ku yanzu ku rike man ɗaya yanzu ga abu obai da ibn aljarra ɗaya daga ci mutum goma ya tashi zai tafi sai ya ɗauki ɗaya daga cikin goma 'yan aljanna ya ce rike damashik to ku zo mu ce azdi al'imamul azdi ya ce fakharaja ahalar a yana zuwa bayan gari sai mutanen garin da suka fito faƙatalul musulmi na sa'a aka ɗanyi ƙoƙari kasan dai ba sa ce kawai daga zuwa sun ce tumun garin ba a sai an ɗanyi barazana ko ya yake da aka dan fara fada na minti 30 minti da biyar suka gaba za su iya ba sun manhazamu suka watsi sun makataluhum suka ƙara fitowa sun manhazamu suka ƙara watsewa ila dakhil hisnihim har sai da aka shiga cikin ganuwansu da suka ga ba sarki sai Allah hatta ajabu ila sulhi da suka daga farar tuta suka ce wai wai wai wai sulhu kawai gani bi sharɗi an yi ƙaddima ilaihim amiral mu'mini na umar ibn al-khattab shi ne sharaɗi ɗaya lalle sai umar ya zo da ƙafai shi <clears throat> gani sai mu ce kuka isa kuɗin kaza ba ka za ce ba samu marasa kunyan ciki su miƙe su ne za su yi mu musulunci hidima ba ka yake yi ba a san da akwai wanda da su aka kafa tafiya ko kai da ka shigo jiya ko ba ka magana Don ba ka san me yake ba don ba ka san darajan abin ba ba ka san shi ba <clears throat> akwai abin da ka zo karewa ne suna sa sharaɗin sai umar ya zo nan da nan faka taba ilaihi abu obaida ta sai abu obaida ya aika mai wasiƙa share umarun nasa lokacin ne umar ya nemi shawara wajen mutane ila fi zalika fa shara usman ibn affan usman dan affan ya bada shawara bi Allah ba ilaihim cewa ya rabu da su kayyaci mun ci ajnadin mun ci yarmouk mun ci kaza mun ci kaza da yaƙi rabu da su sai sun miƙa wuya da ƙarfi da yaji liyakuna ahqaru lahum wa argam ya zama wulakanci da tozarci an kika je din la nufihim ba za mu cika wannan la nuwaffihim wannan alƙawarin da aka yi masu cewa sai kaji to ba za mu cika ba za mu ba yalla bai kai zaman ka to kun ji shawaran Usman ko yanzu Usman da yake da tijo ya ba da irin wannan shawara to yaya to yanzu sa'alu kuma bari mu ji shawaran su kuma kaga dai umar ɗaya daga cikin goma yan aljanna ne babban mashawarcin shi shi ma ɗaya daga cikin goma yan aljanna ne kuna son ku riga rike wannan ku mu riga rike ku ga umar ga usman abu ubaida sai dan zaid wa ashara ali ibn abi talib sai sayyidina ali ya bada shawara sun cika nawa biyar kenan bil masiri ilaihim yace ah, a illa bai aji liyakuna a haffu wata'atan alal musulmina saboda zuwanka zai sauwaƙe wa musulmi wahala fi hisarihim bainahum na wannan carko-curko da suka yi so da waɗancan masu da ƙarfi mu kuma namu masu ƙarfi ne sun tare su to tare wanda suke masu su ma dai suna cikin wahala ai yanzu misali mu ne muka je za mu wuce checkpoint sojoji su tare mu da mu da su duk me muke ji wahala muke sha musu tare mun wahala su ma dai a cikin rana suke me suke yi wahala to a sauwake mu mutane wahala mu a cire su su koma bariki su huta mu ko mu wuce da gudu mu huta shine abin da sayyidina ali ya ce ayi to me yasa sayyidina umar za mu zo mu ji sai shawaran sayyidina ali ya dauka ya ka da mu kallon wannan hmm me yasa ali soja ne usman malami ne ɗan kasuwa duk da shi yake yakin duka amma kowa da inda ya fice shi yasa sanda aka ji shawaran sayyidina ali nan da nan sai umar ya dauke ta to sai yake cewa fahawa ma qala ali sai sayyidina umar ya karkata akan abin da ali ya faɗa walam yahwi ila ma qala usman bai karkata akan shawaran usman ba wasara biljiyushin na hawahum na umar sai ya ɗibo runduna ya tinkare su wasu wastakhlafa alal madinati ali ibn abi talib da ya shi tafiya sai ya da na ali ya zama wakilin shi rike madina ya zama shine mataimakin shi acting kenan ko a wani yare ikon Allah bai sa Usman ba kuma ba wai yana da yakinin Ali ya fi Usman ba jagoranci ana iya ɗauko na kasan kuma a sa kamar yadda annabi ya ɗauki osama ta ɗan zaidu ya naɗa shi kwamandan yakin da duk manyan sabai suna ciki wannan bai nuna cewa ai so ɗin suna ƙasa da shi shi ya fi su daraja ba kwan faɗa haka ai da haka faɗi shi za ka riƙa natsuwa kana fahimta haka da haka ta sa jagoranci ali ya sa wasarar abbas ibn abdulmuttalibi ala muƙaddamatihi shi na umar da zai tafi sai abbas ya ja wata karamin zuga suka yi gaba za bani wannan zugan sharan fage mai keken hanya inda matsala su marmaza su aiko ma umar cewa akwai matsala sai su auna su ga <clears throat> ita matsalar nan wace rundunan za a saurin gaya ma shin ai sauri a gaya masu abu ubaida ne nan ya fi kusa ko ku a koma a gaya masu umar su shirya ko su koma da baya wani zai ce a ah, to me ya sa haka karka manta ba ana tsakiyar yaƙi an ci can da yaƙi an ci can da yaƙi suna nan a fasace sai suka ji ga khalifan kunan ya zo zai wuce mai yiwa da rundunan da bata kai wancan da ta ci ku da yaƙi yawa ko ƙarfi ba kuna tsammanin za a samu matsala? Kare da gaske za a samu. wannan ya nuna muku sahabbai ba sa sakaci da shugabanninsu an fahimta ko ba sa kowa ya ja gaban ba sai aka sa wa ɗan uwan annabi wanda ta kulluman tafiyan a gidansu take zai taka tsantsan matakan taka tsantsan kar wahalan da suka yi a baya ya lalace don son zuciyar wasu isa ya kamata duk abin da za a yi ko in malami ba zai tsara yadda za a tafi ko to akwai matsala na tafi kuwa isa idan aka sa wanda ba malami ba malami waɗanda babu san rai a ransu ko san abin duniya ko su kuma su kewaye shi suna gaya mai abin da ya kamata shi kuma dole kawai ya saranda ya bi Allah madaukin sarki ya taimake mu shi ne sai ce an na umar bin al-khattabi rakiba min al-madinati ala farasin sayyidina umar doki ya hau liyas Rial sayra domin ya gaugawa ba da mastakhlafa alaiha Aliyu ibn abi talib bayan da ya sa ali ya kula da madina fasara hatta qadimal jabiya haka ya ta tafiya salin alin lafiya lau har sai da ya iso wani gari da ake ce majabiya fana biha. ya yada zango a wannan gari fakhattaba khutubatan baligha umar yau hudu ba mai shiga jiki min ha ga wani kofin wasiƙan mun samu mun gode ma Allah ayyuhan nas umar ce ya ku mutane aslihu sara'irakum kowa ya koma ya gyara alaƙan shi da Allah kun sami yake ce masarrinka ha yau aini ban san abin da wannan yake alaƙan shi da Allah ba sirri ne kai ba baka san alaƙa na da mahalicci na ba sirri ne kowa ya gyara alaƙar shi da mahalicin shi shine karkar rika ɓoyewa kana aikata ayyukan sabo ayyukan ɓanna, amma a fili kana nuna kai mai nagarta ne ku gane karka saki ku gyara surrun ku taslihu alaniyatakum to abinda kuke bayyana wa karara to Allah zai wakilce ku ya gyara muku in dai alaƙanku da Allah ya gyaru ku to ku bar sauran kawai Allah zai gyara shine abin da na sha faɗa in ce yi ma Allah nashi zai maka naka ya ce wa amalu li akhiratikum ku rika aiki don lahiranku mun gane ta kuffu amra duniyakum ku kame game da al'amarin duniyanku Allah zai muku yanzu wani abin da muke ba aikin lahira muke yi ba wallahi inda gaske lahira muke nema mu kame game da al'amarin duniya mu nisanci haram ɗan abin da za mu yi mu yi Allah zai wakilce mu wajen shimfiɗa mana sauran ba za mu taɓa samun matsala ba kun gano wannan da kyau ku wa'alam ya ce ku sani an anna rajulan na huwa bai na adam abun tsakanin duk wani ɗan adam bai da wani uba tsakanin shi da adam ku za wanda yake sa gaya maka kasan idan ni da kai wa da ƙani ne muna da uba idan wani idan ni ne maka ba daidai ba ina za ka yi na ƙara eh ba wajen uba ba to ba wanda zai je kamun ƙafa wajen adam ba ka da shi hatta wala bainahu wa bainal lahi hawada kuma ba ku da wata alaka na wani sulhu ko na wani munamuna tsakaninka da Allah yanda wani yake dan adam ne kai ma dan shi ne ba wani wanda yafi wani kuma adam ba zai je wajen Allah ya ma kamun kafa ba sannan kai ba ka da wata alaka da Allah ka san haka faman arada lahaba wajhal janna duk wanda yake son ya ba hanyar aljanna dodar zimil jama'a to ya lazanci jama'a Ku gani in dai kana son ka ba hanyar aljanna ka lazanci jama'a fa inna shaytana ma'al wahid Kuma ya ce ku sani shedan yana tare da wanda ya fandare shi ɗaya ne wa huwa ma'al abu ab'adu idan kuka zama biyu fi nisan nisantanku in kuka zama uku zai kara gaba in kuka zama kaza zai kara nisantanku wala ya wannan ahadukun bimra'a ce ka shaidunku mutum ya rika keɓewa da matan da ba nashi fa inna shaitana thalithahuma domin na ukun suwaye shaidan ne ku kalli wannan umar yana maka maganar gyara alaƙanka da Allah karka ce aini dan wani ne ko dan jikan wani ne ku ne masu matsayi iri kaza babu Allah da wannan iskancin na mutane a ga mutum ya ƙi yin addini ya ƙi yin aiki ya ƙi yin komi in an taɓa ce shi ustaz in ka lura na filfilin da ake kafin sallan farla da bayan sallan farla ustazai ba sa yi ka da kyau ustazai ba zuwa sallan jam'i da wuri su kullum a makarar suke sallah su ganin suke ai su sun riga kawai sun tsira saboda su menene ustazai ne zai wahala ba a gansa a wuta da wuri ba na ga wannan ina gamu ku gaskiya ne duk wanda ku lura da kyau za a kira sallah za ga duk usare ba zo da wuri ba sace suna harkokin gabansu duk na filfili da ake a sallah ba sa yi yanzu Allah da ustazi a wajen nan tsakaninsu da Allah ka tambaye ustazi sharaban ka da yin sallan wuturi yo sharaban ustazi da yin sallar rakatul fijr tsakani da Allah yo sharaban ustazi da yin sallah da yin azumin litinin da alhamis ko sha uku sha hudu sha biyar a wata ko yin azumin sitti shawwal don allah ku tambayi ustazi da kyau Inda shi ustaz ne kawai unguwa an da shi akarami ne shi malami ne shi shehi ne shi wani rigima ne shi ba ruwan shi da wannan aikin fa an ce kai ahalus sunna ne shi kenan kawai an baka bajin aljanna an ce kai dan salafiya ne bajin aljanna an ce kai dan kaza ne shi kenan. za ke gaya maka duwannan karya ne wallahi sannan kada wani ya sake ya haifar ma musulunci matsala dangane da rabuwa ko ya yake domin kana watsewa daga cikin gayyan jama'a to ka zama farautacciyar dabba nawa na shaidan to umar yi magana saboda wannan yankin cike yake da yaƙe-yaƙe don duk inda aka sami yaƙe-yaƙe zinace-zinace na yawaita da ba abinci an kashe mazaje an kashe iyaye an kashe kaza kun gano wannan da ke ku banna ke faruwa a wannan yankin yanzu da mutanenmu suna da saiti yanzu lokaci ne da ya kamata a ce shugabannin musulmi su yi tsari a kwaso mata zaurawa da 'yan mata da wani ne na maiduguri da bangaren yobe da adamawa a zuwa aurar da su gaba ɗaya a sauran garuruwan musulmi wancan bala'in da ya saura a can wajen sai ya mutu ma ina gaya muku da za a hasko muku abin da ke faruwa na rayuwar karkashin ƙasa a wajen nan ku to kare ba zai ci ba saboda an taɓa yin yaƙi a wajen me yasa kuke ganin duk inda aka yi yaƙi sai a ta kai kuka da ƙorafi cewa sojoji suna ma matan wajen fyaɗe me yasa abin umar yake daƙilewa kenan an fahimci wannan da kyau ku sai ce wa man a sarradu hasanatahu duk wanda aikin shi mai kyau ya kayatar da shi wa sa'aruhu sayyi'atahu sannan kuma sayyi'atihi ko mummunan aikin shi ta kuntata mai ji bai ji daɗi ba fa huwa mu'min wannan shine mu'min kai aiki mai kyau aiki mai nagarta ka ji hankalinka ya kwanta anta mu'min kai aikin banza ka ji tashin hankali da kunci a ranka anta mu'min wa hiya khutbatun tawila iktasarnaha hudu ba ne mai tsawon gaske kawai mala ya ce an takaita ta ce izo wannan fa umar yana ma waɗanda ba su musulunta ba ne sun masalaha umar ahalal jabiya sai umar ya yi sulhu da mutanen jabiya wara hila ila baitul makadisi ya hau abin hawan shetin kare baitul makadisi wa kada ka taba ila umar ra'il ajinad lokacin ya rubuta ma waɗancan 'yan komandoji an yi wa fuhu filiyomi fulani cewa a haɗa rana kaza ilal jabiya a wannan gari na jabiya fatawafu ajma'una su dukansu ya suka yi fatawafu suka yi cacirundu su duka fi zalika liyomi ilal jabiya haka yake in gaba ya magana kowa biyu yake amma gaba ya magana wani shi maganin bazani maganin bazani ku gani Hato ba shugaba ba kenan amma an kai ka ce a to kuma ya ka za ce za ka saba ma shugaba ne sai ka ce wancan kuma da ya saba shi bai da shugaba ne digan suka zo fakana awwalu man talaqahu farkon wanda ya fara haduwa da Umar bayan komandoji sun zo Yazid ibn Abi Sufyan Yazid ne <clears throat> summa Abu Ubaida summa Khalid bin al-Walid fi khiyolin musulmi na cikin wasu dakaru na musulmi suka taho wa alaihim mikul dibaj suna sanye kaman ka ce wasu abayoyi suka sa abaya ne amma na dibaji kuma musulunci hana sa dibaji kun gani an hana shi ne alharini a'a umar ya ga kwamandojin shi da kuma me kubba kubba na alharini ne a jikinsu fasara ilaihim umar liyahsibahum umar ya tashi zai je kyakketa waɗannan rigunan fa'atazaru ilaihi bi anna alaihi musila ya ba su suka ba shi hanzar da ca ya laɓe kamar maganin nan makamai ne muka ɓoye a ciki kun gano wannan saboda suna yakan wasu mutane ne 'yan duniya idan sai ganku da kayan zai faɗo muku za su idan sai ganku da shiga irin na al'azan birni ladabi za su yi muku kun gano wannan da kyau ko ya danganta yanzu misali idan za a je za a yi wani abu na addini da sauran sun kaje da shigan zai sai a kore ka sai ka lura suwa yake wajen nigogi ne ku sai ka sha kayan irin nasu kawai <clears throat> sai ka tafi in aka ce aske gemu sai ka ce ba zan aske gemu ba sai ka nemo robale ka kama gemun naka sai ka nade shi sai ka ce wani new style ne na gayu kawai <laughs> eh? lalas me lalas yake shi shima shi ma yana da gemu ku ɗorewa yake Allah ya kiyawa Allah ba ma sani ne ni ko misali ne <clears throat> sai ka wuce ka je ka samu labari haka yake alharbu hudu'a yaƙi ɗan zamba ne duk abin da za a yi nasarar yaƙi ko ana iya yi shi suka ce makamai ne ciki wa annahum yahtajuna ya fi horo bihim. suka ce ma Umar muna da bukatun waɗannan makaman cikin yaƙi-yaƙin mu wa qala lahum lamma ra'a ma alaihim min thiyabin da Umar ya ga irin tufafin da suka sa su ya ce wai hakum amma Allah wadaranku la ta tazzo bi gairi ma azzakumullahu bihi kar ku nemi ku samu izza da abin da ba shi Allah ya daga ku ba fatazallu Allah sai Allah ya kifar da ku yasa wallahi ina muku nasiha <clears throat> mu Allah ya daga mu da alkitabu wa sunna kuma da shi zamu cinkaho duk wanda yake cikin mu yake tunanin sai ya karatun boko ne wai zai samu daukaka kai ya ƙara zuwa majalisun mu so da fitina zai haifar mana ai an san karatun bokon shi karatun bokon kawai dan rakiya ne shi ne asali ba shi ne asali ba alkitabu wa sunna shi ne asali shi wancan dan rakiya ne bai ma kai dan gida ba kuna fahimtar wannan amma yanzu wai duk gaba ɗaya an kiɗa mu ustazai ai sai yi boko ne zaka zama mutum injiwa malam jafar dan boko ne zama mutum malam albani dan boko ne eh yanzu su balalo da suka tara duniya abuja yan boko ne in yan boko ne in wannan ce kwamfuta ne to sai zo ya kanta da kwamfuta kan mumbari a tara jama'a yana gaya masu ga mouse ga keyboard ga kaza za a dawo an ji ba ƙaryar banza ƙaryar wofi kar ku yadda ku nemi izza da ba shi allah ya ɗaukaka ku ba ba kan boko muke yi ba amma ita 'yan rakiyan tana sporting ne misalin karatun boko kamar gishiri ne a ci abinci ko ba gishirin za a ci abincin a rayu amma in ba abincin za a ci gishirin kamar siga ne a cikin koko tana sportin koko ne in babu sukarin za a sha kokon in ba kokon ba <laughs> za a je maka mudu ɗaya da suka kai ta sha ka ƙoshi jama'a kun gane alkitabu wa sunna shine asalinmu jama'a Shi ne Allah ya ɗaga mu da shi idan muka aje shi ko muka ɗauki wani shiriri ta ko to sai Allah ya ga mana wando ta baya a gaban sarkan a cikin kasuwa ne fata zillu wallahi tallahi za ku yi zullu kuwa ai disan da kuka bar asalo ku za ku shiga matsala Allah maɗauke sarki ya samu mu dace to wannan ɗayan da ke ta can bayani kenan cikin tarihin rusul muluk na ashekhu tabari a jizi na biyu shafi na 448 ya ce wa an salim bin abdullah qala lamma kadima umar rahimahullahu aljabiya yayin da umar ya zo jabiya qala lahu rajulun min yahud wanda daga cikin yahuda ce ya amiral mu'minin la tarje ila biladik karka yi daga koma madina hatta yaftahillahu alaika iliya har sai Allah ya sa ka ci iliya da yaƙi. kun gane wannan wani malamin su ne ya gaya mashi haka fa baina umar ibn al-khattab biha umar na tsaye a jabiya iz nazara ila kardus min khailin muqbil sai ya hango wani irin kura ya cika sararin samaniya ina tunkaro su ma da minhu yayin da wannan dakarun suka matso inda umar yake sallamu asyufa sai suka ko koban suka ba umar faƙala umar umar ya ce ha'ulai ƙomun yasta'aminun waɗannan mutane ne masu neman zaman lafiya fa'amminuhu ku amintar da su fa'aƙabalu suka fuskanto fa'izahun ahalu iliya sai ga mutanen baitul maƙadis ne huhu alal jizya sai suka yi sulhu cewa za su biya jizya kun gano wannan yanzu wane ne ya ci baitul maƙadis da yaƙi abu ubaida ko umar umar ne a cikin littafinsu ne suka karanta cewa umar ne zai ci masallacin da yaƙi sun gwada su abu ubaida ne in suka ƙiyadda da zuwan umar ko za su fito ko matansu da yaransa kaɗai mazan na kwanci a gida ta sun kore su amma suna ji an ce umar zai zo shine suka biyo hanya don suna da yaƙinin in ba su miƙa wuya ba sai an kashe su duka da an gaya masa za a yi nasara a kansu an fahimci wannan to ne suke sulhu wa fatahu halahu suka ba umar garin falamma futiyar alaihi da a zalikal yahud ana gama wannan sulhu sai umar ya kira wancan ba yahudan faƙila lahu ya ce da shi haka ne inna indahu la ilmu yace inna indahu la ilmun wancan mutum akwai ilimi a wajen shi qala fasalahu ana dajjal sai umar ya mai tambaya dangane da dajjal wa kana kasirul mas'alati anhu umar duk inda ya samu dama sai tambaya game da dajjal a cikin karatun da muke ranar talata na sharhu sunna na barbahari ai mun fara maganar dajjal ko ku kiyaye wannan karatun da kyau ko wasu karatu wanda ba kasafai malamai ke faɗin shiga dangane da abin da ya shafi dajjal ba za mu zo mu karanta shi za ku ci domin umar yana da fahimta in banda daga baya ya barta yana ganin dajjal ya mutu tintina ma an gama cin kasuwan dajjal ya wuce shi sa duk inda ya samu daman tambaya dangane da dajjal su yayi faƙal lahul yahud faƙal lahul yahudi sai nan ba yahudi ya ce mashi wa ma mas'alatuka anu ya amirul mu'mini me da me ka gadan gane da dajjal fa antum wallahi ma'ashar al-arab yace ku laraba wannan taqtulunahu ku za ku kashe dajjal dona babu luddin kusa da babu lut bibida asharata zira'an daga inda babu lud yake zuwa inda za a yanka dajjal zira'i goma sha kaɗan ne hatta mitan da za a kashe dajjal sai da Allah ya gaya ma annabawan baya suka gaya mutanen sun san shi ga wani abin mamaki umar yana tambaya dangane da dajjal sosai saboda dajjal bala'i ne jama'a ba taba musiba ba tun da Allah ya halarci duniya kamar dajjal haka annabi ya faɗa yasa ba a wasa da samun ilimi game da dajjal ko ku koma baya mun yi bayanin kumama ko eh sharan da suka rika zubawa a akan dutsen nan da yahudawa suke bauta kiristoci ko suna rama abin da suka ce Yahudawa sun musu na zuba shara a kabarin yesu ko kuntuna amurul kumama da al'amarin kumama na bari mu karanta waƙar kana herakal hina ja a hulkitabin nabawi hirakal a lokacin da annabi ya aika mai da wasiƙa kun sa akwai shekarar rasa'il ko da aka aika da wasiƙo kun tuna annabi ya aika sarakunan duniya wasiƙu akan kowanne zuwa musulunta ko suka ki ko to an aika ma sarki hirakal wa huwa bi lokacin yana baitul makadis. kun gani annabi ya aika mai da wasiƙa da ya karanta wasiƙan annabi da kyau kun san ba wanda ya tsorata har yi masu abu fiye tamboyi game da annabi sewa herakal herakal ya ce wallahi sai ya ci garin nan da yaki ce sa abu su fiye da ya fito ce laƙada azima amurbin abu kabsha al'amarin ɗan gidan abu kabsha ya bunƙasa ya hafa hobanul asfa kun ji ma turawa tsoron shi suke ji kuna gane wannan da kyau to da ya karanta wasiƙan nan kuma ya karanta su cewa annabin nan mutanen shi ne za su garin nan da yake hatta al'amarin wannan sharan sun karanta to da ya gani wa'azan nasara ya rakal sai ma kiristoci wa'azi fi ma kanu kada balagu fi ilka'il kanasa domin a lokacin sun yawaita zuba shara ala sakhara akan wannan dutsen hatta wasalat ilal mihrab har sai da sharan ya kai har jikin masallaci mihrab dawud inda annabi dauda ke ibada sun mai da wajen wajen wasa kawai iskancin suke kawai suna zuba sharan qala lahum hirakal yace masu innakum la khaliqun an taqtulu wallahi kun cika ka'idoji gaba ɗaya da za a yaƙe ku a nasara a kanku ala hadil kanasa dangane da sharan nauke zubawa na Atum hadal masjid saboda kun bata masallacin nan kun hana komi ya ci gaba kun yi abubuwa iri-iri mutane na zuwa ibada kun hana su kun hana kaza kun hana kaza kun ja mu kanku matsalan an kusancin ku da yake kama kutlet banu isra'ila ala dami haya buna zakariya za a kashe irin yadda kashe banu isra'ila akan kashe ya haya dan zakariya da suka yi kuma sai muku irin wannan kisan sun ma'umiru sannan aka umarce su bi izalatiha akan su kwashe sharan fa shara'u zalika sai suka fara kwashe sharan fama a zalo ha ba su kwashe ɗaya bisa uku ba hatta fata hal musulmona har musulmi suka yi nasara kansu fa a ha umar bin al-khattabi na umar ne kwashe sauran sharan kun gano wannan da kyau ku dan dama an gaya masu a littafinsu alamancinsu da yaƙi shine mai tara wannan sharon kuma ya ga sharon ta taru siffan annabin da aka ce zai zo ya ci su da yaƙi ga siffan shi sun karanta yi masu wazi amma kuka ba zai amfanar lokacin ko mutuwa yayi ba Allah ya tsare mana imanin ma ga bayani ya koro ga lokaci ya ƙuri za mu saurara nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba nan muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik